Kwa heri. karfe biyar agogon najeriya nijar kamar da chadi hudu kenan agogon tiyo da ghana sashen hausa na radio france international ake saurare kan mita goma sha shida azima bashir aminu mai sauraro barka da wannan yammaci ga kanin labaran Hukumar EFCC a Najeriya ta sanar da kwace naira tiriliyan guda cikin shekarar 2024 mafi yawa da ta taba kwata a shekara guda. Jamhuriyar Congo za ta kulla yarjejeniyar haƙar ma'adanai da Amurka cike da fatan yiwuwar kawo ƙarshen yakin ƙasar. Gwamnatin Siriya ta kawo ƙarshen jerin hare-haren da sojin ta ke kaiwa magoya bayan Asad a sassan ƙasar bayan shiga tsakanin ƙasashe. da yanzu kuma ga cikakkun labaran hukumar efcc da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ta sanar da kwato kudaden da suka kai naira tiriliyan guda a shekarar ta gabata abin da ke nuna irin nasarar ta samu baya ga samun nasara a kotu a shari'o'in da suka kai sama da dubu hudu koyaya masana ke kallon wannan nasara malam isa sinusi daraktan ƙungiyar amnesty international ne a najeriya ya mana tsokaci a kai duk da cewa dai za mu yaba efcc ta yi kokari to amma ya kamata a yi tambaya kuma tambayar ita ce shin satar da ake yi ta yi kusan abin da aka gano to idan ka je ka ga dan adam da rayuwar mutane a najeriya duk da wannan kuma kudan kudade da aka karbo da sauransu abin takaicin shine karshen ta daga karshe sai ka ji ana cewa ai su ma kudaden da aka kwato din an neme su an rasa su wannan ya sha faruwa ba wai ina zargi ne cewa efcc za ta yi haka ba to amma dole ne a fito a gaya wa 'yan najeriya me za a yi da kuɗin ina suke ko kuma me aka yi da su saboda haka dole ne ita kanta efcc sai ta wanke kanta to amma abin da za a yi da kuɗaɗen dole ne ya zama na an yi shi da gaskiya da adalci idan ba haka ba kawai ɓarawo ne ya yi wa ɓarawo sata kalaman malam isa sanusi kungiyar manyan malaman kiristocin katolika a najeriya ta cbcn ta ce sabbin tsare-tsaren manufofin tattalin arziki da shugaba tunubi ya gabatar ya jefa miliyoyin 'yan najeriya a matsalar tsananin talauci baya ga jefa kasar a mafi munin tsadar rayuwa Hukumar EFC a Najeriya ta ce ta kara kaimi domin amfani da kudaden 'yan fansho na kasar da nahiyar Afirka da nufin zuba jari a nahiyar da gabas tsakiya da kuma Asiya. Babban jami'in gudanarwar hukumar Sama'ila Zubairu ne ya bayyana hakan bayan abin bayar shine ne hakan zai haifar wa 'yan fansho da mai ido dr aminu idris harbau malami a tsangayar ilimi ta sa'adatar rimi da ke kano ya mana karin haske so idan ah, ita ce za ta kula da harkokin fansho da karba da da sarrafa shi to wannan hukumar gaskiya kamar ba ta da cikakken kwarewa amma idan kudaden su hukumomi za su karba su dai za su je a zuba kudin ne a ita wannan hukuma ta AFC to ana tunanin ah, wannan abin zai iya haifarwa 'yan fansho ɗaya mai idanu domin duka daga investment din ko daga hada-hadar da ita wannan hukuma ta yi ya nuna cewa duk wanda yake da hannun jari a wannan kuma yana samun riba mai yawa kuma suna da ƙwarewa kuma suna da suna da kayan aiki kuma wannan yana ba su dama za iya investin wannan kudaden na yan fansho iya jiha ne ko kuma iya Najeriya kadai to yanzu yan fansho za su iya samun damar kudaden su a juya su a duniya baki daya sa yan fansho su samu damar samun amfana da kasuwar duniya maimakon iya Najeriya kadai ko kuma iya jiha iya nan ne kadai za a iya investin din tsokacin dr aminu harbau shugabannin kasashen nijar da ghana sun jaddada aniyarsu ta hada karfi domin yaki da ta'addanci da kuma karfafa hulɗar da ke tsakanin kasashen biyu ta fannin siyasa tattalin arziki da rayu al'adu shugabannin kasashen sun bayyana haka ne lokacin wata ziyarar aiki da shugaban kasar ghana jan dramani mahama ya kai nijar din a jiya ministan harkokin wajen nijar ambasada bakar ya sangare ya mana tsokaci a kai en tête à tête. Et ensuite une séance Sakamakon wannan ziyara ta shugaban kasar Ghana a niger shugabannin kasashen biyu sun gana da farko tsakaninsu kafin daga bisani tagogin gwamnatocin kasashen guda biyu suka haɗu suka kuma tattauna akan muhimman zantuka da dama da suka shafi rayuwar al'ummominsu ta fannin tsaro shugabannin kasashen biyu sun tattauna akan barazanar da matsalar ta'addanci ke yi a cikin yankin sahel da ma afirka ta yamma sannan sun jaddada aniyarsu ta haɗa ƙarfi domin yaƙar wannan matsala da ta yi shekara da shekaru ana fama da ita a yankin kuma take yin illa ga ƙoƙarin da gwamnatocin ƙasashen yankin ke yi don bunƙasa tattalin arziki da jin daɗin daɗin rayuwar jama'a haka zalika shugabannin ƙasashen biyu sun yaba wa al'ummomin ƙasashen game da juriya da kuma haɗin kai da goyon baya da suke ci gaba da nuna wa shugabanninsu a taƙaice ta hukokin gwamnatocin kasashen biyu sun yi amanna cewa wajibi ne kasashen biyu su karfafa hulɗarsu ta fannin siyasa tattalin arziki kimiyya fasaha da raya al'adu sannan su karfafa cuɗanya ta hanyar ba kwamitin hulɗa tsakanin kasashen biyu damar yin tarika a kai notamment à travers la tenue kalaman ministan harkokin wajen Nijar. Karancin man fetur na ci gaba da ta'azzara a sassan jamhuriyar Nijar lamarin da ya su tsaiko a yanayin tafiyar lamarin yau da kullum musamman bangarorin da suka dogara da man wajen gudanar da harkokinsu bayanai daga birnin mai farar gwamnatin kasar sun ce kaso mai yawa na gidajen sayar da mai sun kasance a kulle yayin da ake ganin dogayen lamuka a inda suke da man. tsohon shugaban jamhuriyar benin mispaus soglo ya ce lokaci ya yi da ya kamata a sallami dukkan fursunonin siyasar da ake tsare da su soglo ya bayyana hakan ne yayin wata tattaunawa da kafar yada labarai a wajen bikin wallafa littafin rayuwarsa ga kaɗan daga kalamansa Wannan ita ce shekarar da ya kamata a sallami dukkan fursunonin siyasa ba tare da nuna bambanci ko bangaranci ba kamar rikiya madugu jean ahi sannan a bawa waɗanda suka yi hijira da damar kowa gida ta haka za a zauna a fahimci me ke faruwa lokacin da na yi nawa mulkin ban taɓa kai kowa gidan yari ba ban taɓa ci da sawa kowa barin ƙasa ba na nemi ganawa da shugaba talon ina son in faɗa masa cewa sanadiyar hawansa mulki saboda haka ya kamata ka sako dukka waɗanda kake tsare da su ciki har da ɗan ciki na da aka lafta wa shekaru goma da mai zai ji a matsayina na babba ina mai ba da shawara ta gari mulki ba abu ba ne mai sauƙi idan ka same shi ya kamata ka san yadda za ka tafiyar da shi fassarar kalaman nisfar soglo ɗimbin ma'aikatan banki a mali ne suka gudanar da wani gangamin kalubalantar mahukuntan ƙasar game da matakinsu na kame a bakunan aikinsu shida waɗanda tuni aka ta su zuwa gidan yari. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar da shirin kulla yarjejeniyar haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo bayan wani ɗan majalisa a ƙasar ya nemi hakan daga jami'an amurkan hawa halin gurguzu ta haɗa mana rahoto Batun ƙulla yarjejeniyar haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa tsakanin Amurka da Congo ya zagaye Kinshasa a makonnin nan, wanda a gefe guda ake ci gaba da tattauna ta tsakanin Amurka da Ukraine. mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce kofarsa a buɗe take domin tattaunawa kan yarjejeniyar inda ya nuni da cewa congo na rike da kaso mai tsoka na albarkatun karkashin ƙasa a faɗin duniya ko da yake kinshasa ba ta sanar da wannan bukata a hukumance ba amma a makon da ya gabata mai magana da yawa gwamnatin congo patrick muyaya ya ce suna neman ƙulla yarjejeniya mai karfin gaske jamhuriyar demokuraɗiyyar congo mai arzikin albarkatun ƙarƙashin ƙasa na ci gaba da fafatawa da mayakan m23 wanda da suka kwace manyan yankuna da dama a gabashin kasar. da bangarorin kasuwanci a ruwan da sun fara samun da kasu sakamakon yakin da 'yan m23 ke ci gaba da yi a congo ta yadda tarin direbobin manyan motoci da ke aikin raba kaya tsakanin kasashen biyu suka kauce wa bin manyan hanyoyi Hukumar zaben Gabon ta sanar da sunayen 'yan takara hudu a matsayin waɗanda za su fafata a zaben ƙasar na ranar 12 ga watan Afrilun shekarar nan, yadda ta yi watsi da sunayen 19 na mutane 23 da tun farko suka mika bukatar su ta tsayawa takara. Gwamnatin Siriya ta sanar da kawo ƙarshen farmakin da jami'an tsaron ta ke kai wa magoya bayan hamɓararren shugaban ƙasar Bashar al-Assad bayan kashe fararen hula kusan dubu guda a wani rikici mafi muni da ya tashi tun bayan hamɓarar da gwamnatin. Ka misali na dake da ci gaban labarin. A cikin wata sanarwa da kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar Hassan Abdulgani ya fitar a yau. ya ce sun kawo ƙarshen har-haren ne da suke kaiwa yankunan da magoya bayan al-assad ke zaune sanarwar da yana zuwa ne bayan da shugaban gwamnatin rikon ƙwarya ƙasar ta siriya ahmad alshara wanda ƙungiyarsa ta masu kishin islama ta jagoranci hambarar da Asad ya ce ba za su yarda ƙasar ta sake fadawa cikin yakin basasa ba ya kuma sha alwashin hukunta duk waɗanda ke da hannu wajen aikata kisan gillar da aka yi wa fararen hula 'yan ƙabilar alawiya dama dai wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke sanya ido kan rikicin na siriya ce ta ce jami'an tsaron sabuwar gwamnatin ƙasar sun kashe fararen hula 'yan kabila alawiya 973 a rikicin da ya tashi a ranar alhamis wani da ke zaune a yankin da lamarin ya faru wanda ya nemi a saka ya sunansa cikin hawaye ya shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa afp cewar sama da 'yan uwa da abokansa hamsin ne jami'an tsaron suka kashe tare da binne su a cikin kabari guda kasashe yana ci gaba da mayar da martani kan sabon yakin da ke kokarin sake ta'azzara a siriya baya da aka zargi dakarun gwamnatin kasar karkashin jagorancin ahmad alshara da kisan ɗaruruwan fararen hular da basu ji ba basu gani ba kawai saboda bambancin aƙida ko sabanin fahimta faransa ta buƙaci siriya ta yi taka tsantsan tare da baiwa kowane bangare haƙƙinsa ba tare da bambanci ba yadda china ta roƙi bangarorin da ke rikici da juna da su kai zuciya nesa a gefe guda iran nisan ta nisanta kanta da hannu a sake barkewar yaƙi a cikin ƙasar a wannan litinin shugaban ukraine volodymyr zelensky zai sauka a saudiya kwana guda gabanin tattaunawa mai mahimmanci tsakanin ƙasarsa da amurka a game da kawo ƙarshen yakin ukraine da rasha michael kudisan ya haɗa mana rahoto a karan farko tun bayan musayar zafafan kalamai tsakanin shugaba donald trump da zelensky a fadar white house a watan da ya gabata jami'an ukraine da na amurka za su gana Zelensky ya ce zai tattauna da yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman a Litinin. Bayan haka kuma ta tawagarsa za ta jira tattaunawa da jami'an Amurka a ranar Talata. A tattaunawar da za a yi a Saudiya, jakadan Amurka a gabas ta tsakiya Steve Witkoff ya ce Amurka na da aniyar tsara shirin cimma yarjejeniyar zaman lafiya da kuma tsakaita wuta. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce sakataren ma'aikatar marco rubio zai isa birnin jidda a wannan litinin haka zalika mai baiwa shugaba trump shawara a fannin tsaro mike waltz ya bada tabbacin zai halarci tattaunawar zelensky ya ce tawagarsa ta kunshi ministan harkokin wajensa andre sibiga da ministan tsaro rostem merov da shugaban ma'aikatansa Andrey yermak da pavlo palisa wani kwamandan soji taron kuma makiyani ya lashe tseren zama shugaban jam'iyyar liberal a canada wanda zai yi bashi damar zama magajin justin trudeau wato prime minister wannan kasa kani mai shekaru 59 wanda ya rike mukamin shugaban babban bankin kasar idan ya yi nasara zai karbi ragamar shugabancin canada a wani yanayi da kasar ke tsaka da yakin kasuwanci tsakanin su da amurka shugaba donald trump na amurka ya sanar da dakatar da katse musayar bayanan sirrin da ya yi a baya tsakanin kasar da ukraine na gajeren lokaci inda ya bayyana fatan samun labari mai daɗi a tattaunawar da kusoshin gwamnatin ukraine ɗin ke shirin yi yanzu haka can a saudi arabia sai dai ko da aka yi wa jagoran na washington tambaya kan ko akwai yiwuwar ɗage wannan dakatarwa baki ɗaya trump ya bayyana cewa sai abin da hali ya yi a larabar makon jiya ne donald trump trump ya dakatar da yarjejeniyar musayar bayanan sirrin da ke tsakanin amurka da ukraine don matsa lamba ga Vladimir zelensky wajen ganin ya amince da shiga tattaunawar sulhu wata ganawa tsakanin wakilcin amurka da jagororin kungiyar hamas a baya-bayan nan ta kai ga cimma jituwar yiwuwar sakin ba amurka adam bola da ke tsara a hannun mayakan tun cikin watan oktoban 2023 wannan ne karan farko da ake ganin tattaunawa kai tsaye tsakanin shugabancin wannan kungiya da kuma wakilcin amurka dangane da fursunonin da ake ci gaba da tsare su a yankin na gaza wato a yankin gaza na falastinu sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Arafai. Isra'ila ta bayar da tabbacin cewa za ta aike da tawaga ta musamman zuwa Doha don ci gaba da tattaunawa da nufin tsawai ta zangon farko na yarjejeniyar da ke tsakaninta da Hamas duk da cewa kungiyar ta ki aminta da wannan kuduri face sharaɗin shiga zango na biyu na tattaunawar. sanar da isra'ila ta fitar na zuwa a daidai lokacin da hamas ta yi wata tattaunawa da mahukuntan masar kasar da ke shiga tsakani a fatan kawo ƙarshen wannan yaƙi na kusan shekaru biyu kuna sauraron labaran daga nan sashen hausa na arafai cikin labarin wasanni ke ga kuma kaftin shamsiya haruna ta shigo barka da shigowa tukuna wasu ah, har yanzu ba a tantance ba to <laughs> wato azima dubban magoya bayan manchester united ne suka shiga zanga-zangar adawa da mamallakan ita wannan kungiya mm. tun bayan da sa jim radcliffe ya sayar da kusan kashi talatin na hannun jarinta a bara to dubban mutane ne suka yi fitar dango inda suka yi tattaki mai kusan nisan tafiya biyar mil guda zuwa old trafford mm. ita wannan kungiya magoya bayan da sun yi tarera wakoki masu cike da shagube ga shugabannin kungiyar mm. wato joel glazer direct cliff kenan mm. wanda ya kashe sama da euro biliyan guda da miliyan ɗari uku kan hannun jarin kudin an yi tunanin shi eh. sa jim ratcliffe da ya karba wannan kungiyar abubuwa za su sauya isa wancan karin ma haka aka rika bore eh. Eh, amma kuma kina ganin dai kakar bane da ta kasancewa manchester united babu wani sauyi dan naga waɗanda ke ke kan katanga ma sun gama tsallakawa wasu ma suna cewa za su koma arsenal da liverpool na wucin gadi kafin a koma <laughs> gidan jiya amma ina ga arsenal ba eh. ta bukatar wato liverpool ba ta bukatar su tunda dai ta san ta jazaranta a wannan kakar to azima daga cikin yarjejeniyar kin san da aka cimma yayin fanar da kungiyar an bawa shirat cliff yancin yanke shawara mai muhimmanci mm. game da makomar united ba tare da eh, ko kuma tafiyar da harkokin ita wannan kungiya ba tare da tuntubar wasu bangarori ba to a watan da ya gabata an tabbatar tabbatar da cewa za a sake komawa zaman tattaunawa game da mm. makomar kungiyar a zagaye na biyu wanda hakan ake ganin zai shafi gurbin ma'aikatan ta kusan 200 bayan 250 mm. da suka rasa guraben ayyukansu oh, a bara mm. to makoya bayan wannan kungiya dai sun rera waka game da karin farashin tikitin ta zuwa hafan 66 <laughs> idan muka maida shi a naira kusan kinga ya wuce ba kaɗan ba ne to sun ce a tsakiyar wakakar wasa ita wannan kungiya ta yanke shawarar karin tikiti ba tare da la'akari da makomar aljihun yan kallo ba eh, to mm. sai dai Radcliffe ya ce shawarar da aka yanke babu yadda suka iya ne wato sun yi la'akari da irin asarar da ita kungiyar ta tafka a bara wanda ya haura euro miliyan ɗari da goma 113 mm. to amma abin da su bana suke cewa shine suna son kulob din su ya koma yadda yake mm. wato suna nufin a dawo musu da sama da euro biliyan guda da aka sace kuma waɗannan wasu kuɗaɗe ne da aka ce an yi amfani da su wajen biyan basukan da ake bin kungiyar lokacin da dangin Glazer suka sayi United din a shekarar 2005 kenan eh. to bashin da ake bin united a halin yanzu ciki har da sama da euro miliyan 300 na kudaden da ta kashe a cinikayyar yan wasa ya haura kusan euro miliyan guda mm. ai ba ma na kaɗan ba kin ga ga euro miliyan 300 da ake bin su a jimlace mm. dai ana bin ta bashin sama da euro mm. biliyan guda kin san ko ba kananan kuɗaɗe ba ne a shekarar da ta gabata ga kuma rashin nasara tunda yanzu ba ta da makoma mai kyawu a saman teburin premier kenan to ina ga anan madakatar dakatar da ke shamsiya haruna muna godiya To a jira a jira kuma sai sharhin jaridu tare da Hauwa Halliru su barka da shigo. barka da aiki azima jaridun Daily Trust Punch Vanguard da Premium Times da ake wallafa su a Najeriya sun rawaito labarin da ke cewa tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma guda daga cikin waɗanda suka samar da jam'iyyar APC ya mm. fice daga cikin ta. Kuma ya wallafa hakan ne a shafukansa na sada zumunta inda ya ce bayan ya zurfafa tunani eh. ya sanar da hukunci tare da komawa jam'iyyar SDP domin ci gaba da gudanar da siyasarsa. to za mu iya kiran wannan din kamar tarnaki ne ga ita wato jam'iyya mai mulki ko kuwa. Sosai don kin san uh, al'umma da dama na cewa wai gangar siyasar 2027 ta fara Saboda ana tunanin cewa da dama daga ciki ko wasu za su fice daga wasu jam'iyyu za a haɗe a mm. wasu jam'iyyun. To sai dai yadda ta kaya. neman wurin shaki. Gaskiya ne. to jaridar Egypt Independence da ake wallafawa a kasar Masar ta rawaito labarin da ke cewa kungiyar Hamas ta amince da samar da wani kwamiti mai zaman kansa da zai mm. jagoranci zirin Gaza har zuwa lokacin da za a gudanar da zaben kasar da kuma na 'yan majalisu. Eh. To jaridar ta rawaito cewa tawagar kwamitin sun ziyarci birnin Alkahira mm-hmm. domin tattaunawa da shugabannin Masar kan batun yarjejeniyar zaman lafiya da mm. kuma musayar fursunoni. Wato dai da yankin ya zamana ya kufce daga hannun su ga baki ɗaya gara ita kungiyar kungiyar ta ja baya ta bawa kwamiti mm. jagoranci to kin san yayin da ita kuma jaridar Arab News ta wallafa wadda ake wallafa ta a kasar Saudiya mm. ta kuma rawaita rawaito cewa tawagar Isra'ila ta nufi kacar yau Litinin mm. domin tattaunawa kan shiga zango na biyu na yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin na Gaza to gabanin fara tattaunawar Isra'ila ta katse layin lantarkin Falastinu domin kara kuntatawa kungiyar Hamas to gashi dai ana ta fatan cewar a shiga yarjejeniyar tsagaita kai ta wuta a zango na bito amma kuma ana ta ci gaba da aiwatar da kin san dama tun shekarar 2023 shi wannan yanki bai da lantarki sai a wuraren da ba a rasa ba mm. so wannan din ne ta je ta ƙara katsewa to jaridar the guardian da ake wallafa ta a birtaniya ta wallafa labarin da ke cewa shugaban ukraine volodymyr zelensky mm. ya isa ƙasar saudiya domin oh, ganawa da yarima mai jiran gado mm. mohammed bin salman eh. kuma zelensky na ziyara ne a ƙasar domin tattaunawa kan kan yadda za a kawo ƙarshen yakin ƙasarsa da rasha wadda mm. dama saudiyan kin san ke ci gaba da taka rawa wajen ganin ta daidaita al'amarin a abun mm, babba ne fa. Babba ne kam to an gaishe da hawa. RFI. To nau'o'in dabbobin dawa da suke cikin gandun dajin yankari a jihar Bauchi na ci gaba da raguwa sosai tun bayan da gwamnatin tarayya ta sake damƙa wa gwamnatin jihar ta Bauchi dajin. Rahotanni sun ce ɗaya daga cikin nau'in giwayen da a baya sun fi ɗari uku a dajin yanzu ba su wuce saba'in ba lamarin da ke zamowa babbar barazana ga makomar dabbobin da suke zuba a gandun dajin. Wakilinmu daga jihar Bauchi Ibrahim Malam Goji wanda ya ziyarci gandun gandun dajin ya hada mana rahoto gabanin wannan hali da dajin na yankari ya tsinci kansa a ciki masu sha'awar yawon bude ido daga ciki da wajen najeriya kan yi tururuwa zuwa dajin don zuwa kallon dabbobin da ke ciki tare da more da dadan yanayin da allah ya albarkaci dajin da shi amma a halin yanzu masu farauta ta bayan gida da kan kutsa cikin dajin sun taimaka wajen raguwar mafi yawa daga cikin nau'in dabbobi daban-daban da ke ciki a cewar wannan ma'aikacin dajin na yankari da ya nemi in ɓoye sunansa ka lura da cewa gari ma da hukuma da tsaro amma kullum ba a rasa barayi duk yawan 'yan sanda da soja da ss da sauransu barayi suna nan a gari don haka mu ma dajin nan bata da katanga domin haka rangers suna iya ƙoƙarinsu su wanda Allah ya sa ya shiga hannu a kama shi a kai shi kotu domin maharaba ba da iya raba su da shi ba a katange shi ba. Shi ma dai wannan ma'aikaci da ke cikin takaicin koma bayan da wurin aikin nasa ke fuskanta ya ce masu farauta a dajin sun fi farma giwaye saboda amfanin da suke samu daga sassan jikinsu. Yanzu kamar da can muna da giwayen da an kirga su muna da giwayen da sun kai da 350 amma yanzu sai sa'a muna da saba'in. me jawo haka a ganinka a lokacin akwai karancin tsaro a wancan lokacin kenan sun kaura sukan fita daga daji su koma wani bangaren duniya kenan sosai dabbobinmu suna kaura suna fita to sai dai duk da wannan hali da dajin na yankari yake ciki har yanzu ana samun masu sha'awar zuwa dajin don kallon dabbobin da suka rage a ciki na ji ta baki malam ahmad muhammad wanda ya ce ya dade yana zuwa kallon dabbobi a dajin na yankari gaskiya lokacin da idan muka zo shigowa yankari akwai abubuwa da dama da muke gani muna haɗuwa da dabbobi musamman kananan dabbobi irin su gada su bareyi su gwambaza wani lokaci har bauna ma ana ganin su anan sannan kuma za ka ga biriri musamman jambiri da zarbi har ma ana yi ma da lakabi 'yan matan yankari ta ga sabanin da za ka ga kashin giwa da kashin dabbobi yanzu kwalta ne kawai za ka gan shi fallau halin da ake ciki hukumomin da ke kula da gandun dajin na yankari sun tabbatar da kutsen da masu farauta ke yi a cikin dajin to amma sun yi kashedin cewa duk wanda aka kama zai yaba wa aya zaƙi a cewar dr muhammad nasir yusuf babban jami'in kare halittun daji na jihar bauchi na farko mataki da muka ɗauka mun daɗa wayar da kan al'umma wanda mun gabatar da wani tsari a makarantu da ƙungiyoyin matasa da mata da jama'a masu ruwa da tsaki wajen wayar da kai wajen amfanin kare namun daji wanda wani abin mamaki yaro ne ɗan ƙanƙani ɗan makaranta ya gama harbi ya wuce ya tuna malaminsa ya ce harbin da namun daji ba kyau ba dabbobi kadai ba sauran gine-gine irin su masaukai dakunan cin abinci da motocin shiga daji don kallon dabbobi su ma dai suna samun koma baya a cikin dajin na yankari idan an kwatanta da yadda suke a baya ibrahim malam goji bauchi rfi hausa ta shugaba john ramani muhammad na ghana ya kaddamar da wani shirin diplomasiya domin shawo kan kasashen nijar da mali da burkina faso waɗanda suka fice daga cikin kungiyar ecowas a ƙarshen makon da ya gabata shugaban ya ziyarci waɗannan ƙasashe guda uku inda ya gana da shugabanninsu dangane da tasirin wannan ziyara bashir ibrahim idris ya tattauna da dr elharun muhammad na cibiyar kula da manufofin ci gaban ƙasashe da ke kaduna kuma ga yadda zantawarsu ta gudana. Dr. El Harun Muhammad, ko me za ka ce akan wannan mataki da shugaban ƙasar Ghana ya ɗauka? Eh, wannan ziyara tana da muhimmanci kan dalilai guda uku. Yanzu duk duniya ana sulhu ne. Ba wanda ya kawo tunanin cewa za a samu sulhu tsakanin rikicin Rasha da Ukraine gashi nan. Sulhu na biyu shine yadda ake yi ƙoƙarin kafa sabuwar gwamnati a Syria. Sulhu na uku shine rikicin Hamas. da yahudawa to ya kamata a ce ita ma ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin afirka ita ma ta ɗauki hanya da za a mafita wannan tunani da aka yi na amfani da sabon shugaban ƙasan ghana hikima ce babba dama a diplomasiya akwai abin da ake cewa personal diplomacy sai a duba kiman mutum da mutuncinsa da martabansa sai a sa shi ya jagoranci wani sulhu ko neman zaman lafiya saboda haka wannan tunani da ECOWAS ta yi ya yi kyau aka ya kamata bai kamata a baya yadda ECOWAS ta yi nemi ta fito na fito da waɗannan ƙasashe ba ba hikima ba diplomasiya amma yadda aka sa shugaban ƙasan Ghana wannan tunani ne mai kyau kuma zai ba da mai kyau rahotanni sun ce ya samu kyakkyawar tarbo daga shugabannin waɗannan ƙasashe. ana iya cewa wannan shimfiɗar fuska ne? Eh, ai wannan manuniya ce cewa su ma kansu za su zo a zauna a fahimci juna. Ai karfa-karfa aka nemi ai musu, aka tunzura su. Yadda aka karbe shi, wannan manuniya ce ECOWAS cewa su ƙara tsaura tsammara su sani cewa diplomasiya ba faɗa ba ne, ba cewa ake kule wanda ake magana ya ce ba. A'a hikima ne da dubara da lallama abin da ya kamata a ce shugabannin ecowas sun yi haka kenan ba karfa ba idan sun yi karfa karfa a kasashen su bai kamata su yi karfa karfa a ecowas ba kuma ita ecowas ya kamata ta dawo akan manufofinta manufofinta shine cewa bunƙasa tattalin arzikin yammacin afirka wanda ya hada da fada da talauci da samar da aiki musamman yanzu yadda sababbin haɗaka a duniya ga kamata a ce ecowas ta yi uwa ta yi makarfiya a harkan birki ta shiga wannan harka a dukule a matsayinta na kungiya abin da ya kamata kenan a ce ecos tana yi muna fata shugaban ghana don yi nasara a wannan tattaunawa zai dawo a ma ecos garan bawu gaba ɗayanta wato kana ganin akwai yiwuwar samun nasara eh za a iya samu ƙwarai kuwa ai kurakurai ne aka yi a baya to da alama sun fara gane kurakuransu tunda ai ministan harkokin wajen najeriya ya yi maganganu da yawa dangane da irin gazan da najeriya ta dinga yi so idan ana samun dattawa waɗanda ana girmama su a kasashensu kuma sun san me diplomasiya yake nufi suna da karbuwa a kasashensu su ya kamata a ce ecowas ta samo ta sa su a gaba amma ba karfa karfa ba in allah da in aka ci gaba za a samu sulhu waɗannan kasashe ai cuk gaba suke nema ta haka ne za su gyara kurakuransu ya zama an dawo da ecowas a kan turbanta ta ƙara girma ta ƙara darja a duniya kamata a ce ecowas tana cara a duniya gaba ɗaya ba a yammacin afirka ba dr elharin muhammad mun gode madalla tattaunawar bashir ibrahim idris kenan da dr ilharun muhammad wato uh, na cibiyar kula da manufofin cigaban kasashe da ke kaduna To da haka zagayen farko na labaran ya kawo ƙarshe sai dai kafin mai sallama ga maimacin muhimman kanansu. Kun da hukumar EFCC a Najeriya ta sanar da ɓaci naira tiriliyan guda cikin shekarar 2024 da ta gabata mafi yawa da ta ƙwace a shekara guda. mu kuma ji yadda jamhuriyar demokuraɗiyyar congo take shirin kulla yarjejeniyar haƙar ma'adanai da amurka cike da fatan yiwuwar kawo ƙarshen yakin da take fuskanta daga mayakan m23 masu samun goyon bayan rwanda a gefe guda kun da gwamnatin syria ta kawo ƙarshen jerin har harin da sojin take kai wa magoya bayan bashar al a sassan ƙasar bayan shiga tsakanin manyan ƙasashen duniya RFI. To madalla barkanmu da dawowa.